daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau hudu ga watan Mayun shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington da farko ga ladan da kanin labaran duniya. Sakataren yada labarai na fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa sai a ranar Laraba ne da yamma ita da wasu Amurkawa suka san cewa shugaba Trump ya biya lauyansa kuɗinsa da ya biya Stormy Daniel. kasar pakistan ta karyata wani rahoto da ke cewa wai tana tattaunawan siri domin mika wani likita da yanzu haka yake daure a kasar zuwa ga amurka abinda ba sabon ba yanzu haka kasashen inda da pakistan za su fara wani atisayen soja na haɗin gwiwa to bayan da gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta sayar da maganin tari mai dauke da sinadarin kudin da ke sa maye wata jiha ta fara garkame wasu shagunan sai da magunguna kulle pharmacies yanzu a jihar Niger gaba daya za su fi kusan 20 wanda ana ji wasu za ka je ka sama sun sa abin ko cikin fridge ko kuma sun boya ko kuma sun boya karkashin gado wani babban attajiri a Najeriya zai kulla wani kawance tsakanin jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno da fitacciyar jami'ar Harvard da ke nan Amurka kowane irin kawance ne wannan abin da nake so na yi musu zan hada da harvard wanda almajiri ba sai ya je university maiduguri ba daga in duk inda yake zai iya karatu kuma zai iya magana da malamansa muna tafi da karin bayani sannan shirin lafiya wanda juma'a za ta gabatar shi mana nan tafi Muhammadu Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim a yawa, wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. sakataren yada labarai na fadar white house ta faɗa jiya alhamis cewa sai a ranar laraba da dare ne ita da wasu amurkawa suka san cewa shugaba donald trump ya biya lauyansa kuɗin da lauyan ya biya 'yar wasan kwaikwayon tsiraicin nan kafin lokacin zaɓensa a shekarar 2016 da aka matsawa kuka bi sanders lamba a kan cewa kila ta share karya ne ko kuma an bata cikin duhu game da wannan batun a lokacin da ta shaidawa manema labarai cewa shugaba trump bai san da batun biyan wannan matar wasu kuɗaɗe ba ta ce na ba da ainihin labarin da na sani ne game da wannan lamari a wannan lokacin sai dai a farkon jiya alhamis ne trump da kansa ya tabbatar da wannan batun a shafinsa na twitter game da abin da daya daga cikin lauyoyinsa ya faɗa Rudy Giuliani ya faɗa wa gidan talabijin na Fox a cikin shirin yamma cewa ba shakka shugaba Donald Trump ya mayar wa lauya Michael Cohen da kudinsa da ya baiwa Stormy Daniel. Wannan bayanin dai ya saba wa bayanin farko da shugaba Trump ya bayar game da wannan al'amari sai dai kuma a watan da ya wuce ne lokacin suna cikin jirgin shugaban kasa amurka da ake kira air force one da wani dan jarida ya tambayi shugaba trump ko yana sane da wannan batun biyan kuɗin da lauyansa ya yi wa wata wannan mata wato stormy daniel sai trump ya ce bai san dalilin da ya sa lauyan nasa ya biya ta waɗannan kuɗaɗen ba ita dai wannan mai wasan fitowa a cikin fina-finan batsa wadda sunanta na gaskiya stephanie shine stephanie gregory clifford ta ce sun taɓa kwana tare da shugaba trump a cikin shekarar 2006 a wani hotel da ke nevada to sai dai lokacin da wannan batun ya kunno kai sai nan da nan trump shi da lauyansa suka ce ba wata dangantaka ta saduwa da wannan matar kuma ba ba ta ko anini ba a cikin kudin kamfe din trump trump dai ya dage akan wannan batu da aka cin matsaya da ita daniel ba wani sabon abu bane a cikin mutane da suka yi fice da kuma masu hannu da shuni sai dai ce amma kuma za a iya amfani da wannan domin neman kudin fansa na ɓata suna domin ko tamkar ta karya ƙa'idan yarjejeniyar da aka cimma da ita akan wannan lamari saboda hirar da ta yi da manema labarai to amma ita ma wannan mace ta ce yarjejeniyar ba ta da amfani domin ko shugaba trump bai sa hannu ba kasar pakistan ta ta wani rahoto da aka yaya ta ji alhamis da ke cewa wai kasar tana nan tana wata tattaunawar sirri domin ta miƙa wani likita da yanzu haka yake hannu wanda shine ya taimaka wa hukumar leƙen asirin kasar amurka wato cia ta samu nasarar kaiwa ga shugaban alkaida osama bin laden samami a shekarar 2011 kuma har ma ta kashe shi shakil afridi shine dai likitan nan dan kasan pakistan da ya jagoranci wani kamfe din karya na bada rigakafin cutar hanta inda ya samu kwayayen halitta na gado na iyalan gidan bin laden din wannan yunkurin ne ya taimaka ma sojojin ƙasar amurka samun damar datse shugaban 'yan ta'addan a garin abbottabad da ke tsakiyar ƙasar ta pakistan sai dai kwanaki kaɗan da aukuwar hakan ne aka kame afridi bayan labarin ya bazu cikin duniya na irin rawar da ya taka na samamin sojojin amurka suka kai abinda mahukuntan ƙasar na pakistan suka yi allah wadare da shi suna cewa wannan ya karya ɗewucin su na ƙasa cikakkiya mai 'yancin cin gashin kai sai dai an gurfanar da wannan ɗan taliki gaban shari'a kuma aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 23 na yi wa na yi wa ɗan ta'adda magani tare da taimaka musu da kuɗi da wata gunduma da ke bakin iyakar ƙasar afghanistan sai dai mai magana da yawon ma'aikatar harkokin ƙasashen waje muhammad faisal ya faɗa a wurin taron manema labarai cewa ba wata yarjejeniya tsakanin pakistan da amurka akan wannan batu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu haka dai a wani mataki da ba sabon ba ko kuma matakin da ba a taba gani ba kasashen yankin kudancin asiya biyu masu karfin makaman nukiliya kasar india da pakistan za su fara wani atisayen sojan haɗin gwiwa a cikin makon ta gabata ne ministan tsaron india nirmala raman ya tabbatar da cewa india za ta bi sahun atisayen yaƙi da 'yan ta'adda ita da kasar pakistan sai dai wannan shine karo na farko da za a ga kasashen biyu da aka rabu tun a shekarar 1947 sun yarda da juna kuma za su yi wani abu wuri guda karkashin kungiyar kasashen da ke yankin kudancin asiya a karkashin kulawar rasha kuma cikin watan agusta ne za a yi wannan atisayen ita dai wannan kungiyar ta tattalin arziki da tsaro da bunƙasa demokuraɗiyya an samar da ita ce a shanghai na ƙasar china a shekarar 2011 kuma ƙasashen da suke cikinta sun hada da china india kazakhstan pakistan russia tajikistan sai kuma uzbekistan amurka ta yi alkawarin cewa ba za ta ga laifin kowa ba illa kasar china akan abin da ta bayyana barazana da kuma ganganci na amfani da matsanancin hasken wutan nan da ka iya wa dan dan adam illa a kusa da sansanin sojan amurka da ke afirka kamar yadda jami'an ma'aikatan tsaron amurka ke cewa wannan na'urar an cillo ta ne daga sansanin sojan china da ke dorela aƙalla har sau uku a lokuta daban-daban wanda hakan ko ya haifar da rauni ga idanun wasu matuƙa jirgin saman amurka mai magana da yawon ma'aikatan tsaron amurka dana white ya shaidawa manema labarai jiya alhamis cewa wannan fa ba karamin magana ba ce sai dai china ta mayar da martani ba nan take akan wannan zargin amma kuma ta yi korafi a wani lokaci can baya cewa jiragen saman kasashen waje na na mata leƙen asiri a sansanta na djibouti inda wata majiya da ke da masaniya game da wannan lamarin yake faɗi ladan ibrahim a kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To bayan da a farkon makon nan hukumomin Najeriya a matakin tarayya suka haramta hadawa da sayar da maganin tari mai dauke da sinadarin kudin mai sa maye saboda yadda ake amfani da shi ta hanyoyin da basu dace ba. Wasu jihohi a kasar sun fara daukan matakan rufe wasu shagunan da ake sayar da magunguna. Daga mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. A yanzu haka ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta rufe shagunan sayar da magani har kimanin ashirin da aka samu ana sayar da maganin na kodin. kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi karin bayani. A ƙarƙashin ministry namu na Ministry of Health shi mai girma gwamna ya sa wani pharmaceutical masu bin shago-shago masu sayar da magani da tabbatar cewa ba su sayar da wannan magani ko kuma ma suna sayar da shi ba sa sayar da shi sai mutum ya zo da takarda. Ah, mun kulle pharmacies yanzu a jihar Niger gaba ɗaya za su fi kusan ashirin. wanda ana ji su zaka je ka sama sun sa abin ko cikin fridge ko kuma sun boya ko kuma sun boya karkashin gado suna sayarwa mutane na samun um, kuɗi a kai bincike dai ya nuna cewar a nan jihar Niger matasa maza da mata ne ke amfani da maganin na kodin gama wata daga cikinsu da na yi kicibis da ita amma ta nemi a sakaye sunanta inda ta min karin haske akan sauran magungunan da suke amfani da shi domin bugar da hankalinsu. gani akwai wani cup and co akwai tortolin with codeine sannan akwai insulin kai da dai sauransu amma gaskiya kowa na da irin taste din shi ba lallai bane ki ciya abin da baki saba sha ba kamar ni abin da dai na saba sha din nan shine zan sha muku shugaban shirin tallafawa matasa na gwamnatin jihar Niger Alhaji Umar Kolo ya ce suna kokarin fadakar da matasan amma kuma akwai buƙatar sanya hannun sauran jama'a. Za mu kira hadda al'umma gaba ɗaya iyaye, malamai, fastoci, kowa da kowa mu haɗa kanmu mu dinga lura da irin shaguna da ake da su a unguwanni. Duk shago da muka ga ana shiga ana fita kuma muna zato ana wani abin da bai dace ba to ya kamata mu kai ga ƙara wannan shago ga hukuma. Masana dai sun bayyana cewar ɗaukar matakin hana sai da maganin na kodin zai taimaka matuƙa, amma kuma akwai bukatar ganin ƙungiyoyin addinai sun ƙara mai da hankali wajen faɗakar da matasan illar wannan muguwar ɗabi'a ta shaye-shaye. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. ta a wani yunkuri na faɗaɗa harkar ilimi babban ɗan kasuwan na najeriya alhaji muhammad indimi na shirin ƙulla wani ƙawance tsakanin jami'ar harvard da ke nan amurka da ta kwararta ta maiduguri a najeriya indimin ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da muryar amurka bayan da ya kammala gabatar da wata mukala a jami'ar ta harvard wacce ta gayyace shi abokin aiki na asaba imam aliyu ya halarci wajen gabatar da wannan mukala a jami'ar ta harvard wacce ke jihar massachusetts na kuma tuntube shi inda ya mun karin bayani kamar haka To da farko dai mamun na son ce ma taro ya yi taro a shi Alhaji Dr. Muhammadu Indimi ya shiga tarihi ya shiga sahun manyan 'yan Najeriya kamar mai alfarma sarkin musulmi waɗanda na sana daga cikin mutane kalilin da jami'ar Harvard ta gayyata saboda su gabatar da kasida game da al'amura na ci gaban al'umma ko ida ina suke a rayuwarsu babban muhimmin abu da eh, banda ba da tarihin rayuwarsa da yadda ya gwagwarma yadda ya da sauransu abin da ya da safen nan yau shine ko kuma ce a safiyar alhamis shine ya haɗa jami'ar Harvard ta ɗaya a duniya da jami'ar maiduguri su yi aiki tare wajen faɗaɗa harkokin ilimi a kamar yadda nake gaya maka ina tare da shi dr indimi ga shi nan a nan tare da ni shi ma kana yana shi dr indimi menene ka ji a rayuwarka game da wannan abubuwa da suka faru yau da lafiya da kai da kuma wannan ai hoɓasawa na haɗa jami'ar harvard da kuma ta maiduguri su yi aiki tare wallahi malam sahabu ban san me zan ce ba a ce jami'a harvard ta kirawo ni daga ƙauyenmu daga maiduguri in zo nan na yi lacca na yi magana a gaban mutane wato abin da abin mamaki ne kuma abin alfahari ne za ka iya sani ne ban taɓa shiga makarantar boko ba wanda ya taɓa koya mini abcd a rayuwata da kaina yadda nake ji mutane suke da yadda na ga suna karantawa ni na koyar da kaina kuma sun yi mamakin wannan abu kuma yadda suka ji daga gare ni za su ta koyar da almajiransu a cikin ajujuwansu kuma suna so suke dawowa menene fa'idar hada waɗannan jami'o'i biyu su aiki ne ya fahimtar ka ta yaya najeriya za ta amfana musamman jami'ar maiduguri da wannan mataki da aka ɗauka yau ta san ran asabar da ta shige aka yi sokan almajirai a jami'ar maiduguri kuma na yi musu alkawari zan gina musu wata makaranta da ba irinta cikin university din kuma babu irinta a najeriya saboda haka wannan makarantar ita nake so na hada da harvard a jami'ar maiduguri ba ni tsammanin akwai jami'ar da ta fita ɗalibai ba a nan america balantana najeriya an kirawo vice chancellor na maiduguri ya yi magana ya ce yana da almajirai dubu tamanin da takwas saboda haka abin da nake so na yi musu zan hada da harvard wanda almajiri ba sai ya je university din maiduguri ba daga duk inda yake zai iya karatu kuma zai iya magana da malamansa kuma za su iya koyar da shi daga nan harvard kuma ka san harvard yadda take babu irinta saboda haka alhamdulillah alhaji muhammadu indibi kenan a tattauna wasu da sahabi imam aliyu dan zagogo a nan na cewa karfe ɗayan dare ne da minti sha hudu ga jimmy ali da shirin lafiya lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu a Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatan kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To, a makon jiya Malam Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure ya yi tambayoyi guda uku, to amma guda ɗaya kawai ka samu damar an sami shi. To, malamin ya sake wata tambaya. To, hajiya. Ya ce, shan zubar jini ga mace mai juna biyu yana nufin cikin ya zube kenan? Kamar mace tana da ciki kuma tana haila? Akwai waɗansu mata hajiya suna haila kuma suna da ciki. cikin bai zube ba eh, bai zube ba amma in dai wannan ya faru ya sauri ya je wani likita a duba a tabbatar yawwa eh akwai wasu kuma tana yiwuwa ɗin cikin ya zube ke eh, eh, mafi yawa in wannan ya faru cikin ya zube ne to eh amma da wannan ya faru a sauri a je wani likita a duba likita shi zai tantance eh zai tabbatar da abin da ke faruwa to tambayar shi ta uku yake yace me ke sa mata ciwon mama ne a lokacin da suka haihu musamman wai haihuwan farko kuma wai hakan ta ya fi addabar mata a karkara. To kin san yawanci waɗansu mata kafin mace ta haihu akwai abu da kin san ikon Allah akwai waɗansu abubuwa da ke da kwakwalwa da yadda Allah ya yi ta ya mace to eh. sai ga nonon ya so mu cika. To. Eh yana yana ana yana shiri kafin ɗan ya zo don ya samu nonon da zai sha. To waɗansu matan abin kan zo sai cika nonon sosai sai ga abin ya so ya soma cika da yana musu ciwo kwarai da gaske. Tunda a lokacin yaron ba shan nono yake eh, sosai ba. ba shan nono yake ba. Ko kuma waɗansu matan za ga sun haihu ɗin yaron bai shan nonon yadda ya kamata. Saboda haka sai ya sa musu ciwo ke. Sai ya sa musu ciwon nonon sosai. Amma an wannan ya faru su je sauri su je wurin likita a duba shi sosai amma ciwo abin da ke kawo shi kenan. To in aka eh. je kuma aka duba akwai abin da za a eh, iya. Akwai abin da za a iya taimako eh hajiya to allah ya sa dace amin amin to likita shi kuma mudasir muhammad tafawa balewa daga can jihar bauchi to ya ce wai mura ya ɗauki fiye da sati biyar a jikin mutum bai warke ba shin akwai matsala kenan e in dai mura ya ɗauki sati biyar to akwai wani lalura ya saurin jiwon likita domin yawancin mura yakan ɗauki mako ɗaya zuwa mako biyu ya warkar da kansa amma in ya fi wannan domin kin san akwai wasu mutane suka samu murar din zai sai ga wani akwai kwayan cuta kuma da ke shiga yakan kawo su waɗansu ka sai ga murar bai warkewa. to a saboda haka sai ya ga a duba da dai mutum ya ga dai ya wuce ma sati uku kawai to akwai matsala eh, akwai matsala eh hajiya to in an je an duba tana yiwuwa ba muran kaɗai ba ne ko eh yawanci in wannan ya faru ba muran kaɗai ba ne hajiya eh ba muran kaɗai ba ne to Allah ya sawaƙe amin amin To shi kuma Ado Salati Goma. To. Mijin Jamila da Fati a can to dan jihar ku ce jihar Naja. To mutumin kasar <laughs> mu. <laughs> Ya ce yana fama da cutar basir mai tsiro. To. Waɗanne hanyoyi zai bi ya rabu da su kwata-kwata. To in yana da irin wannan basir ɗin. Eh. To na farko ya lura da abin da yake ci. To. To in kuma yana lura da abin da yake ci ya so ya je akwai wani abu da ake likito ke bayan da wani irin ruwa da ake sa mutum ya dan zauna yakan rage tsananin sa amma an hadda haka abin ya bai sauki ba to kuma ya tsanani da yawa kuma yana jini da yawa to ya kamata jiran likita dole wani lokaci sai an yi aiki. To in an yi aiki din za a da in kamar to kamar da kace lura da abin da yake ci din. Eh. Akwai wasu abinci kamar ne da suke sa basu din ya tsiro? A ko dan su irin abubuwa da muke ci yanda suke masu yaji da yawa da sauransu haka to inda mutum na cin su da yawa haka ko kuma eh, ya lura da irin waɗannan waɗanda yake ci amma in dai wannan duk bai taimaka bai je wani likita in dai don ya in ya tsiro haka to wani lokaci za ga wani lokaci ma zama yana wuya da sauransu ya je wani likita a duba to Allah ya sawaike amin amin amma dai in aka je za a iya bada magani eh ana iya bada magani amma yi mai wanda ya tsiro din ne haka wani lokaci sai aiki a sai an yi aiki an yanke eh an yanke an gyara wurin eh. to idan aka yanke aka gyara ba zai sake tsirowa ba ko yawanci bai kamata ya sake tsirowa ba amma akwai ɗansu mutane kan sake tsirowa kin san komai na Allah ne saboda saboda ko sun yi sake ne ko eh, kuma eh wani lokaci sun sake kuma wani lokaci yanda jinin ke bi ne yanda ke sokowa ta wannan jijiyoyin to wani lokaci ke kawo wannan amma dai aka duba za a ba shawarar abin da ya kamata yi da abin da ya kamata ya daina to in yi wannan insha Allah za a samu sauki sosai to Allah sa a dace amin amin yana matar garba sabiola can gashuwa to ta ce tana son ta san meye amfanin tafarnuwa ne a jikin mutum kuma shin da gaske tafarnuwa yana maganin sanyi to tafarnuwa hajiya akwai a mata yanzu akwai an ce yana magunguna abubuwa da yawa amma har yanzu ba a tabbatar ba amma wadanda suka ce yana maganin mura yana maganin hawan jini da sauransu amma har yanzu ne ba a tabbatar wato a likitance dai ba ku tabbatar ba eh ba a tabbatar ba amma ana akan ce kan dan taimaka amma dai mutum na da wannan irin waɗannan abubuwan ko da zai sha galik din tafarnuwa din ya je wurin likita a duba shi a tabbatar idan kamar mutum yana cin tafarnuwan in ya je likita zai iya gaya mishi cewa ko yana maganin wani abu ko ko dai kamar yadda kace a likitance har yanzu ba tabbatar da me yake yi ba eh, ba a tabbatar da abin da yake wani abin da waɗansu suka ce yana iya taimako waɗansu suka ce kuma bai taimako sosai <laughs> so <laughs> so kin san amma in dai mutum yana da irin lalura in ya je je a wurin likita a duba shi yawa maimakon ya ji ta bakin mutane ya girka eh, ma ta tafannuwa ba eh, shi kuma ashirin dawar mun ansa tambaye shi a can karamar hukumar gusau jihar zamfara ya ce me ke kawo cutar kumburin kafa ko gudun guma elephantiasis da turanci eh, abin da ke kawo elephantiasis din nan hajiya wani tsutsa ne wanda tura ke kira yakan shiga ya toshe wani wurare inda irin wani kamar abu mai kamar jini wanda ake kira lymphatic system a jikin ɗan adam to in ya toje toshe wurin nan sai ka ga sai ga shi wannan abin da yakan ya kamata ya rika bin jikin duk bin jikin mutum to in ya toshe shi ke sa kafan ta kumbura haka to in ta kumbura din nan ana iya magani ko ko inda ka kamu da elephantitis shi kenan haka zaka ta zama da kumburin ran kafa in dai kafan ya kumbure haka da yawa sai dai ayin aiki sai dai kuma akwai wani lokaci waɗannan abubuwan da ake ba in dai kana tsammani ya soma kai sauri akwai magani da ake ruwa wanda zai warkar da shi amma in ya irin girma din nan sosai hajiya sai dai a je a aiki wani lokaci kuma sai kuma sai dai an sa'a to shin yace kuma wai ana gadon cuta a wannan ba a gari abin da ke yaɗa shi hajiya da yadda na ce wani tsutsa ne kuma wannan eh. tsutsan sauro ke yada shi to saboda haka da wani lokaci in ka abin ya so ma zaka dinka kana jin zanzabi kana jin ɗari ɗari haka wani lokaci kuma za ga wani lokaci za ga jikin ka wurin ya so ma fatin ta so ma kauri wani lokaci har da gembo ma yake yi wani lokaci hmm, to saboda haka dai mutum kawai da ya ga abin da bai gane bai maza zama zai je a duba shi eh kuma mu rinka tsaftace wuri inda inda sauro ke ke zama a rinka gyara wurare To wai kuma wannan cuta ana iya yada ta ne daga wani zuwa wani? A yawanci ta sauro ne yadda sauro ke yau sauro ke yada shi hajiya. Eh abin da yake nufi kamar yanzu in wani ya kamu da cutar wani yana iya dauka daga wurin shi? Eh inda sauro ya ciji mutum zai iya daukan jinin sa ya ba wani ya hada da shi haka. To kamar in sauron da ya ba wannan cutar eh, ya je ya ciji wani amma ba wai a dauka daga mutum zuwa mutum ba. ba mutum zuwa mutum bai sauro ke yada shi. To eh. wai har yanzu ana ana wannan ciwo? a yanzu ba shi da yawa sosai hajiya domin akwai magunguna da ake bayarwa haka ba mutane yana kare su daga shi to eh. dama ku tambayar shi ta ƙarshe kenan ya ce ko akwai maganin wannan ciwo eh akwai maganin sa ai yanzu kin sa ba shi da yawa kamar da to eh akwai magungunan da ake bayarwa domin waɗannan irin ƙwayan waɗannan irin ƙwayan iri kamar uku suke sa amma duk wannan sauro ke yaɗa shi. To ashe eh. baya ga zazzabin cizon sauro sauro. Bayan ga zazzabin cizon sauro wannan ma yana yaɗa shi. To, Allah ya sawaƙe. Amin, amin. To, sai kuma wasiƙar Rilwana Sa'idu Gayari daga can jihar Zamfara. To. To, ni abin ma ina ganin na fara rudewa. <laughs> <laughs> Wannan tambayar da ka ansa yanzu a akan elephantiasis ban san ko eh. shi malam Rilwana Sa'idu din ne ba, don na haɗa tambayoyin ne. To, to. To, sai kuma ga wasiƙa da muka samu daga Adamu Sabiu Wangara, can Gezawa Kano. ya ce wai me ke kawo kora ne kora ai kora abin da ke kawo kora akwai wani abu da ake kira fungus wanda yawanci inda muke zaune ko cikin ƙasa haka yake haɗuwa to wannan fungus din nan ke kawo shi wannan ciwon din to eh amma wannan shi kuma yawanci yakan so inda akwai damshi da yawa saboda haka in dai kana tsibaya kana shi akwai magungunan da ake iya bayarwa ko kuma in dai mutum yana da shi musamman in kamar mutum ya yi alwala zai sallah ya tabbatar bayan ya kare damshin nan ya bushe kafin ya sa takalmi musamman waɗanda suke sa irin takalmi rufaffen takalmi din nan Akwai magani to? Eh akwai maganin sa akwai maiko da mai da ake bayarwa aka bayar yana warkar da mutum amma yakan dauki dan lokaci kafin ya warke yakan dauki wata daya kofin wata daya ma lokaci kafin ya warke amma mm. dole ka rinka amfani da shi kowane lokaci. Wato in kana da wannan da ya daukar tabbata cewa ko da yaushe kafan ka na bushe. Eh yana bushe eh yana bushe ka tabbatar yana bushe kuma maganin nan ka rinka sa shi. Eh, in kai wannan yana warkar da shi. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Tuma da yanzu kuma ga ya dawo da labarai a takaici. a cikin watan nuwamba mai zuwa ne masu jefa kuri'a a nan amurka za su jefa kuri'a na tsakiyar lokaci ko wa'adi na wakilan majalisar dokoki wannan yanzu haka dai majalisar dokokin biyu na da rinjayen jam'iyyar republican sai dai ga bisa dukkan alamu majalisar dattijai na cikin rudu da damuwa domin ko sakamakon wannan zaben na iya kawo wa shugaba donald trump na kasu kuma yanzu haka shugaban ya fara lura da hakan ba mamaki wannan ya sa a wajen wani gangamin makamancin na yakin neman zaɓe da shugaban ya fara a washington da michigan trump ya fara magana da kakkausar lafazi akan jam'iyyar adawa ta democrat yana cewa muddin aka sawa democrat kuri'a a watan nuwamba to ku kwana da sanin cewa fa bakin iyakar ku ne kuka budewa gaga sai kuma masu aikata laifuka su shigo kamar yadda wani shafin yanar gizo mai suna real clear ke cewa jami'ar democrat tana da alamun galaba akan republican da wurin maki bakwai sakatariyar yada labarai na fadar white house ta faɗa ji alhamis cewa sai a ranar laraba da dare ne ita da wasu amurkawa suka san cewa shugaba trump ya biya lauyansa kuɗin da lauyan ya biya 'yar wasan kwaikwayon tsiraicin nan kafin lokacin zaɓensa a shekarar 2016 da aka matsawa ba a akan cewa kila ta share karya ne ko kuma an barta cikin duhu game da wannan batun a lokacin da ta shaidawa manema labarai cewa shugaba trump bai san da wannan batun biyan wannan matar wasu kuɗaɗe ba ta ce na faɗa abin ainihin labarin da na sani ne game da wannan lamari a wannan lokacin ƙasar pakistan ta karyata wani rahoton da aka yaya ta ji alhamis da ke cewa wai kasar tana wata tattaunawar sirri domin ta miƙa wani likita da yanzu haka yake hannu wanda shine ya taimakawa hukumar leƙen asirin amurka cia ta samu nasarar kaiwa ga shugaban alkaida osama bin laden samame a shekarar 2011 kuma har ta kashe shi shakil afridi shine likitan nan dan kasar pakistan da ya jagoranci wani kamfe din karya na bada rigakafin cutar hanta inda ya samu kwayayen halitta na gado na iyalan gidan bin laden wannan yunkurin ne ya taimakawa sojojin ƙasar amurka samun nasarar datse shugaban na alka'ida yanzu haka dai wani mataki na da ba saban ba ko kuma matakin da ba a saba gani ba kasashen yankin kudancin asiya masu karfin makamin nukiliya wato kasar indiya da pakistan za su fara wani atisayen soja na haɗin gwiwa a cikin makon da ta gabata ne dai ministan tsaron india nirmala sitraraman ya tabbatar da cewa india za ta bi sahun atisayen yaƙi da 'yan ta'adda ita da ƙasar pakistan sai dai wannan shine karo na farko da za a ga kasashen biyu da aka rabu tun a shekarar 1947 to masu da aka kawo karshen shirin na a wannan lokaci sai kuma da jima a shirin mu na hansi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin idan kana son a sake sauran wannan shiri da ba waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin shila dan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya daidaita mana sautukan sai mu daryl smith muhammadu lalo ke cewa sai mu haɗu a shirin mu na hatsi idan allah ya kai mu